Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun gangararin yara inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta ziyarci ɗaya daga cikin cibiyoyin don jin irin ayyukan da yaran ke aikatawa da mahanyoyin da za a iya gyara su. sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. za mu ɗora daga inda muka tsaya. Suna na Hamza Sani. To Hamza mai kai aka kawo ka nan Ni ana suspect ɗina ne wai na kisa. Na karɓo waya ne annin abokina. Wai ana suspect ɗin wayan na wanda aka kashe ni. Me kuke a nan? A nan muna koyon sana'a, ana koya mana karatu, kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne. Kamar me? Kamar shaye-shaye. na yi amma da na zo nan na gane ba kyau Allah yadda na daina fita na daina ya eh, suna na ma'aza Hassan ma'aza Hassan eh to ma'aza kai ne kai aka kawo kana ni an an kashe abokananmu ne guda biyu abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan eh aka bi yan banga da safe da safe an zo an gawo wakin da aka zo sai a ga wakin yaran he aka samu wani dan banga aka bi su da gudu he aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikinsu to sojoji sun zo gidanmu neman shi he suka tafi he suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwajin kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba su yadda ba an daki ogansu sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan sai ni kuma ya a kama ni aka yi police station na kwana goma sha takwas sai aka yi state cid sai aka ji da aka yi state cid aka yi koti aka yi sai lauya sai ya yi magana he aka ba da beli na he iyayena suka biya to shine sai mun dawo ko ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo kiristan da muslim sun kai wajen 300 akan su a ba su musu kashe mu a suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shikenan yanzu da ɗaukaka ƙarar zuwa high court sai aka yin babban high court high court aka mai da mu CID aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara sai aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba kai shekara nawa ni gaskiya ban dade ba wata biyar ne a nan ina da shekaru goma sha biyar ne amma a shekaru na ma sun yi kaɗan aka yi kotun da aka yi mu amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan har yanzu amma me ake koya muku a nan gaskiya ana koya mana ɗinki akwai oga da yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa sha biyu yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can ya habu ya rinka koya mana dinki To ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama? A'a ni ni ba da rama ba amma ni kai a raina baran yafe musu ba. Amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce a rika yafewa. Ba abun ni sun rike ni mama na na tana aibani na laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata gora ni abun da ya rike min a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala sunana ibrahim adamu ibrahim adamu to ibrahim me kai aka kawo ka nan wurin ana tukuma na da laifin rep ne laifin rep wato fyaɗe kenan yes mm. to shekarun ka nawa shekara na goma sha biyu sha biyu yes amma ka aikata fyaɗen An aikata ba an a lokacin da aka gaya ni ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she ba ni ba ne mm. daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka maida ni asibiti aka she ba ni ba ne Shi ne daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni sai CID ni ban san komai ba ka abubuwa to yanzu me aka ce maka nan kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tun da aka kai ni sai CID bai je ba sau daya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kesi. masu sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Zainab Babaji da Salama Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu